da malama mun ganta ta zo nan shagon me aka zo yi na zo siyan kayan abinci ne saboda na girkin ngo na da ngo sai da zainab shi me kuke yi a ngo din community development kuna rabon abincin azumi eh muna rabon abinci both da fefe da da raw ones aka ban gane ba da me da fefe muna dafa sai mu rarraba wa mutane da danya eh. eh. um, dur azumi kuke wannan insha Allah kamar shekaru nawa da kuka fara zai kai 5 years to wani uh, suwa da suwa kuke ba abincin kawa dai aka mostly wurin masu aikin karfin nan mm. zai gan samari sun taru aka most especially a area din mu yi gyaɗi-gyaɗi akwai ni area da ake kira tishan ba noma hmm. nan za ka gan masu aikin kankarin nan nan suke taruwa hmm. mukan zuwa gurin mu rarraba musu hmm. so at times kuma last year kamar last year mun je ar anguwa uku eh muka faka motar mu a federal government college eh, fgc na muka faka eh. aka je aka kira yan tisha aka rarraba musu to ya kuke kukulla abincin ah wanda zai dai kai no mata au da cin mutum bai cin mutum zai isa insha Allah zaki ga mana da me da me kuke sawa a cikin kullun shinkafa if i should show you the list now gashi nan na sayi shinkafa already hmm. magi albasa cin tomatoes man gyada danyen kenan a'a danyen shinkafa da da taliya in most cases kuke bayarwa da fafen eh, kuma fa da fafen shinkafa shinkafa it depends year before the last mun shinkafa it depends on our boss eh. so in muna da isasshen kuɗi muka yin varieties kamar year before the last mun yi fanke hmm. da kunu hmm. mun shinkafa hmm. da faduka lafiyayyen fa da nama da komi wanda kowa zai iya ci kowa zai iya ci ba lalle da nama ba eh. amma kowa zai iya ci eh. if i should show you the list of abubuwan da na siya zan je siya yanzu abubuwa ne dai da ko da ma a gidanki ma aka zai ko tun da aka fara azumi har kawo yanzu ba ku taba yankewa ba a'a sai dai a ce wanda aka yi last year na this year dai bai kai na last year ba eh, ba ba nan fa kadai muka saya ba eh. yara yayanmu a can we hate saying that masu yan shaye-shaye eh. because they are our children bai kamata a ba su wannan stigma ba eh yayanmu dai an shirye su hmm. na dorayi akwai lokacin da muka je muka ciyar da gidan gaba daya uh-huh. lunch To ina kuke samun kuɗi? Fine, good question. In fact, abin da ya miracle ne in the sense that we are so few ba ku da yawa ba mu da yawa hmm. so kin san duk inda za a ce kawo hmm, most especially a arewa a middle belt akwai wahala yan kudu dai kan sun yi nisa eh. a community development amma mu dai nan ka da sauki hmm. muna samun donuts wasu suna donatin mana kuɗi da dan kaɗan da muke da shi to kuna talla ne har mutane su san cewa ga abin da kuke yi su kawo nasu gudunmuwar eh akwai wanda muka san cewa yes they can support us su muke gayawa wasu do just say ba su da shi kuna gaya ɗaiɗaikun mutane eh kuna gaya musu akwai lokacin da muka yi renovating wani islamiyya ma a can gyaɗe mu, hmm. we look for kuwa an ba mu. bayan watan azumi a hmm. ragowar watannin me kuke yi yara a islamiyya muna da yara a islamiyya da muke biyan kudin makarantarsu eh, even some less privilege hmm. an ce marayu marayu fa grade by grade ne akwai wanda iyayensu na da rai amma still they are like marayu hmm. ko ba haka ba so we sponsor them to school wasu mun sa su gurin koyan dinki and so on To a duk wannan tafiya da kun ɗau dogon lokaci shekara biyu hmm. ana fuskantar kalubale? Eh sosai ma. Eh, in fact some people that you least expect hmm. cewa za a kai wa takardar neman taimako su taimaka you least expect cewa ba za su mai responding ba irin su mana kalma mai dadin nan ma babu ba zan taba manta ba da akwai gidan da na kai takardar taimako hmm. i think about four years ago mm -hmm. na shiga gidan washe gari because it's almost my next door neighbor so, so to say wallahi na tarar da takardun na an yayyaga shi akan staircase okay mutane gaskiya ba sa taimakawa yanda aka yi expecting because the person that you expect to give 10 naira in ya bada ten kobo ai it's nothing it's unexpected wasu kuma they don't even respond ba sa responding and we have muna da videos and some pictures to show cewa ga abubuwan da muke yi just to show them to to encourage them da mun karba ba a juhunmu muke sa ba mu ma neman yadda muke ragon ubangiji because it's allowed ka je ka roka ka taimakawa mutane da fatan al'ummar musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya